Masu sauraro mu da wannan lokaci, a shirin namu na yanzu za mu leƙa fagen 'yan wasan Hausa, inda ranar Lahadin da ta gabata aka karrama sanannen ɗan wasan nan marigayi Rabilu Musa, wanda aka fi sani da suna ɗan Ibro, wanda ya rasu a watan Disamba shekarar da ta gabata a bikin bada lambar yabo ga 'yan wasa wanda kamfanin MTN ya shirya a babban birnin tarayya Abuja. An karrama marigayi Rabilu Musa ɗan Ibro ne saboda irin hazaƙar da ya yi a fannin wasan fina-finan Hausa daban-daban, musamman a fannin wasan barkwanci. Sauran 'yan wasan da aka karrama sun hada da Ali Nuhu, Sani Sadiq, Hadiza Gabon, Mustapha Nebraska, Fati Washa, Aisha ɗan Kano, Rahama Yasir, Nafisa Abdullahi da Yasin Awwal. A fannin masu tsarawa da haɗa shirye-shirye kuma, wa'anda aka karrama sun haɗa da Aminu Saira, Rahama Abdulmajid da Sani Kandi.